أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم يا إخوة الإسلام وإخوة الإيمان أم جماعة يومنا دوكمكو دبياني أقام دفسر مفرق jirgin كسا amma jama'a kada ku manta ku danna mana alaman subscribe sannan ku shiya ku like sannan ku danna mana alaman kararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani a mafarkin jirgin kasa yakan yi nuni akan wani mutum sannan mafarkin jirgin kasa yakan yi nuni akan duniya sannan mafarkin jirgin kasa yakan yi nuni akan a wasu bukatu sannan yakan yi nuni akan a aure a wajen mace sannan idan matan tana da aure ta mafarkin jirgin Ya yakan yi nuni a kan haihuwa sannan wasu malamai sun ce ana mishi tawili da samun ruwan sama sannan mafarkin jirgin ƙasa yakan yi nuni a kan raƙuma wanda suke tafiya sahu-sahu sannan ana mishi tawili da tafiya sannan ana mishi tawili da tashi daga wani waje zuwa wani waje sannan mafarkin jirgin ƙasa wasu malamai sun ce yana nuni a kan samun amfani da dai sauransu amma mutumin da ya mafarki cewa gashi yana sauraron jirgin ƙasa ya tsaya a tasha yana jiran zuwan jirgi to wane yana nuni akan yana sauraron wani hali ne samun wani wadata a rayuwarsa idan ya hau jirgin ya ga ya jira jirgin ya zo ya haushi, shi wannan yana nuni akan zai samu abin da yake nufi sannan kuma a bakin cikin shi zai yayi idan kuma mace ce mara aure to wannan yana nuni kan za ta yi aure sannan mutumin da ya mafarki ya hau jirgin ƙasa sannan sai ya tsaya da shi baya motsi to wannan yana nuni akan idan mara lafiya ne a zai mutu sannan mutumin da mafarki cewa gashi ya jirgin ƙasa daga tarago ɗaya to wanne yana nuni akan zai rayu shekara ɗaya sannan ya mutu sannan mutumin da ya mafarki cewa gashi ya hau jirgin ƙasa a sannan mutumin da ya mafarki cewa gashi ya sauka a jirgin ƙasa wannan yana nuni akan samun tsira da alkhairi da yake sauraren shi sannan da faɗaka da garabkana, sannan zai samu yawan hali wato dama ke sannan idan mace mai aure sai ta mafarkin cewa ta hau jirgin ƙasa wannan yana nuni a kan alkhairi cikakke da samun kuɗi mai yawa a shekarun da za su zo mata gaba sannan har ilawu yakan yi nuni a kan wani aiki na ƙwarai da za ta tsaya da shi a gidan mijinta a nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fassarar mafarki idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel ɗinmu ya musawa tv gwada za mu kasance masu sauraron ku insha Allah